bayan da majalisar ministoci ta najeriya da ta kammala taronta yau a abuja inda ta tattauna muhimman abubuwan da suka shafi ci gaban ƙasa da kuma matakan samar da zaman lafiya a sassa daban-daban na ƙasar ministan watsa labarai na najeriya mr labaran maku ya fito fili ya zargi manema labaru da 'yan adawa da akan azazzaba matsaloli na tsaro a Najeriya da kuma ɗaukar kowane laifi a dangana shi akan shugaban ƙasa da gwamnatin tarayyar Najeriya maimakon a baiwa kowane ɓangare da ke da laifi laifukan da suka taru a kansa domin a yi bincike. Haka kuma Mr. Labaran Maku ya zargi masu zaman dirshen nan na yin zanga-zanga ta lumana domin a dawo da 'yan matan nan sama da 200 da aka sace a garin Chibok. na cewar dandali ne na 'yan adawa na jam'iyyun siyasa daban-daban masu neman cima gwamnati mutunci ga tsokacin da ministan yake yi anan na eh, Chibo, you know is the greatest and the most traumatic to our face if you if you go to the bring back the girl campaign 90% of those organizing it belong to a political party Mista Labaran ma kuke na yana danganta matsalar Chibok da maganar siyasa da masu yin zanga-zanga domin a tozarta ko bata sunan gwamnatin tarayyar Najeriya. To akan haka ne na tuntuɓi ɗaya daga cikin shugabannin da ke jagorancin wannan zama durshe na yin zanga-zanga domin matsawa gwamnatin lamba ta ɗauki matakan gano 'yan yaren da aka sace. Dr. Jibrin Ibrahim wanda kuma tsohon shugaba ne na cibiyar nan ta a Najeriya wanda yake ce mu A'a shiri ne kawai irin nasu. Duk wanda suka zo suka ga mutanen da ke zuwa wannan taron sun san yawancin su ma'aikatan gwamnati ne ko kuma mata da suke gida da dai mutane masu aiki daban-daban. Ba mu da 'yan siyasa wanda za a ce su suke tura mu mai wani abu. Mu gaskiyan maganin shi ne, mun ce gwamnati dole ne ta fito ta je ta nemo 'yan matan nan su dawo da su to su kuma sun ce ba sa so a ce aikinsu ne to ban san abin da suke nufi ba to wai wannan ne ba sa so mu faɗa yau ban san ko ka sani ba yau sun turo wasu sun zo sun farfasa mana kujeru suka kwace mana wayoyi suka dai so su jawo tarzoma to da sun ɗauka za su ba mu tsoro ne muka ce to ba za mu tsorata ba wannan ƙasar namu ne duk abin da za su yi su yi yan sanda kuma na kallon su suka bar su suka gama abubuwan da suke so su yi eh, suka yi su amma mu dai ba mu gudu ba ba mu tsorata ba muka ci duk abin da za su yi su yi. Dr. Jibril Ibrahim kenan tsohon shugaban cibiyar raya demokaradiyya a Najeriya kuma ɗaya daga cikin waɗanda ke jagoranci a zanga-zanga ta zaman durshen da ake yi a abuja domin matsawa gwamnatin tarayyar najeriya ta gano inda 'yan matan nan na chibok sama da 200 suke a hannun 'yan kungiyar nan ta boko haram a yanzu dai ga dukan alamu irin matakan da ake ɗauka domin tarotsa wannan gangami na neman kuma ya kawo shiga kafar wando ɗaya tsakanin gwamnatin tarayyar najeriya da 'yan kungiyoyi daban-daban na ina da demokuraɗiyya wayanda ke ganin cewa gwamnati ta fara fita zarafi na demokuraɗiyya tana dosan gudanar da mulki na kama karya umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya